dari da uku menene وهو لما ولم يفعل وهو لما رجع إلى بيته من هذا مثلا شين أي in dai ba bacci aka ce ba yake saboda haka ba zai ci naman nan ba saboda sakaci da yi abu ka tsaya ka duba ce, ba ka duba ce sai da ka je gida tukuna ka zo ka tada shi a mace babu sakaci a wurin sai na ɗaukar ma kaman kai ne na fara maka fada ya ce ya yi sakaci za ka bari shi ba faɗan ka ji ƙala ولقد سئل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل متن يرسل قلبه يكن سكي كرنفا أو بعضه كود سكي شاهنسا على الصيد ويدركه يسانيش وبه من الحياه kaga yadda ka saki karen ya furmutsa da gudu haka ma za ka bi shi da gudu ka bi shi fafa fafa fafa in ka je can ya ma koshi kai kuma ya kai ka ne ma koshi sai ka bi kai kuma ka shi sai ka yanka to yi eh, shi ne nake cewa wancan karatun kana baya in yi sakaci amma ba wannan ne don ina ɗagawa kana bin sa ko da ba mamaki ba ka yi farautar ne ba yi isa tambayan dole ka yi irin wannan tambayan kiyon falo kai dai ka farauci canji to idan aka sai wani ba ka ake canji ce to wa na farauta sai ka je ka farauto jus da shi sauran canji ko ka juru mai son farauta ba amma eh, eh, ya iya farautan canji ya san canji ba a komai da shi don na kirki an zuba aljihu wannan ba sai a watsar da shi a kan teburi da bai san farauta ba in aka saki karen ka sake shi magana za ka yi da shi sosai kama shi karen yana da suna hmm, to ka ta karatun ma na yan falo ma baka ba don haka ba zai ka ce kama shi ka samu Tebu hmm? alaji, kaga wanda suka tara na na abin da kama shi kafafu kafafu kama shi. Daga ja ana masa kirari. Ba ka ba da rata sai ka kama kafafu Ba ka ba da rata sai ka kama kafafu kaga kafafu na ya haukace tsalle yake, tsalle yake. Kai ma kana finsa da gudu rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. Can ƙarshen ta sai ɗaya mace shi ya san mushe, ya tsaya yana jiran kai so. to ka sake shi ka tafi ka yi abin na ba ka so shi ma shahon da nasa sunan kuma yau da gobe yau da gobe kana kiran fa shi gana yana kiran kansa wane daga ya riko da gudu eh eh ai gobe da ai ya sauto ya zo da gudu kashi kiyon falo ne kuma sannan ko karanta musu barkiya suke ba da haka ba ai da an karanta musu ya ce mafarautar eh Ya eh, gaskiya ne gaskiya ne ko dauke ma ba yana cewa abin da yake cewa kila ba ku je shi duk mai zuwa farauta ba a daukan babansa ce a yi sulhu ne ba ma sulhu nan ce ba ni ba jin ƙara masa ba a ɗaukan baban sai zai dinga kuka yau ga mafarauci na ce an ɗauki baban sa ce an ɗauki baban ce ta shi ke ko da ma ba ya yi a yi so ma suna da uban yadda aka ɗaukan masa baban shi ma sai an ɗauko baban wancan da mun ɗauki baban ba to shi ke mu kuma sai mun ɗebo babanni ba ba ba ɗaya kaɗai za ta ko ba <laughs> ya mai fenti lalle sau kake ku da sai dai a zauna sai dai a taro ai kuka a taro ai ta kuka ai ta kuka wane ne za a je a samu yi sulhu ne ko sabanta don Allah ko hakuri a je a gaya wa a kan ko gaya musu bakin su ɗaya an ko ga musu bakin su ɗaya wani mi dai wa'annan a sasanta an kashe ne, an kashe ne to su kenan in ma da bakin yan wasan kwaikwayo aka haɗa kashe to shi kenan ku ba? wasan kwaikwayon nan zai gani. za a za a ma za a wasan kwaikwayon harshe ai mun gani a ina ne a karatu ne mai muhimmanci alhaji bato da wannan wanda muka na na sunan nan wanda ɗayan a rakanin wanda wanda aka duba fa dan daba ne dan fashi ne da ya zo a ƙasan ya tsaya bai burtuki ƙasan ya hana zaman lafiya ashe ingila take zuga shi ingila take ta zuga shi take ta zuga shi ta so ta shiga ƙasan ba dama to sai ta amfani da wannan mafarauci ya hana wa ƙasan zama lafiya shikenan 'yan ƙasan ku da suka yi bukai suka dan shi to 'ya'ya ne na ya eh, eh, santa ne eh, kaga mafarauta ne da suka juya ba dai kai ka gagara ba akwai wanda ke zuga kabari za mu haɗu da kai ana yi yana kisa ana nuna da kawai sai gashi hannu tun lokacin sai mai gidan sai ullu aiwa ah, kai kamar ai manya ne ya fa ai ku haka eh wannan yaro wawa ai wannan mahaukaci ne irin wannan kaga da za a tarbiyantar da shi zai zama wani abu zai amfanar da jama'a haukar da yake rishin ba ku ba shi tarbiya ne ba ai da zai muku amfani kada ku kashe shi ni gashi gashi gashi gashi ni dai kaga ni ba dan uwan ku ne ba amma ni ina ganin yaro na da kwakwalwa yaro na zai amfani wa duniya ko nawa kuke so gashi ku ba ni belin shi shi kenan da belin shi daga nan suka sake ce o oh. ta kaga wa'annan ya'yan mafarauta ne ba dai an zugo ka ka ƙiji ka yi gani yan wasan kwaikwayo sun zugo yi kenan sai a yi shiru yan wasan kwaikwayon sa zo zama faɗan da kansu za a gano wa'anda suke da wasan kwaikwayon ko da sun gagara ganuwa za su gano to amma ba yaya لقد أصبحت لو ta حيا ولكن لا حياة liman تنادي babu dai ga inda kake magana su kana da masu maka kuka ka da masu rama maka da da ba dan kadan sai a duka mutum ka je kai taɓanna kai taɓanna ce to shi kenan ولقد سئل مالك عن الرجل يرسل قلبه أو بعضه على الصيد فيدركه ويدركه وبه من الحياة تند ينا بين كرن وينا بين ونا دن يتدشي إنا دسورة رأيوه ما لو شاء وانا da قداما ga يزكيه وذكاه ينكش zakkehu ينكش walan yanfid alƙalb eh, karen bai aiwatar da makasan shi ba <laughs> ina zuwa lo'a ah, eh, a ta da kuma kanka bai da shi an ɗaga ga kai ma abin da za ka yi kan ike aika zauna shi ma in yi haka ka da shi ba sai ka ba zuciya sai dai ka yi fada kai ma ka zauna ka yi ƙuri inda ya sake kai ma kai ma ka ce to kamata dinu su gano kashi ba kaga kan zai faɗi kallon zai faɗi kaga irin usman ne kaga da yadda ya kara kan kaga ya daga kan daga jiki in ba ka wanka kama kalla su shi kenan ya yi nauyi ne ko in yi ya yi nauyi ne ba in ba ka me ka tare shi in ba ka takwa da ba ya yi nauyi ne bai kai katako a gaya masa bai gane ba shi ne katako ba ya tsira ne. dobe da katako sai eh, kai magana yi ranar da malama ma katako ka ja wurin ya ba da formula walan fi dal kalbu da karen bai zartar da kisan naman nan ba kira da ya tsinke masa makogoro ko ya ibo hanjin waje to ga wannan dabba ba za ta rayu ba tana harbe harbe ne kawai ta riga ta mutu awil babu مقاتله فيستجل بإخراج سكينه يشغل وجه شروع قصة من خرجه دغا كوبنتا ميسو ننجد تكوبي تقوبي كوبي با كوبنتا كوبي تو كافا إذا ما كوبي تو فشينا خرجي ta ديشي كوتا ko ta wandan dama gashi nan an ɓoye ta ne ba a da maniyan amfani haka ɓoye ta inda ba za ta yi amfani ba ya je yana dagewa yana ja yana menene har abin ya gagara kai eh, wancan ba muka ba wuka ita kuma wannan kafin ka ciro ta ga ka rikice sai ka fauke aw la'alla an takuna ma'a rajulin kalfahu kila wuƙa tana baya saboda yanzu a kaga yanzu cikin ku ina mara fensir ina fensir ɗinka na ga dutsen wai ina ki ba ka da shi wani wuri kake nuna ban ji ba ka gani babu kenan to irin ka, da wuka ce kaga kafin ka ɗauko shi na ya mutu bara a ce ba ai ga ka ga makamin ka ma ba ta sai an bara rafin sardin ma gaba da kai biro ne eh ya kugu ai ba ko wanda suke wanda suke ba kowane wai gwanaye ne zaka ce suke gwanaye suna ajiye ta duk inda za ɗauko ta ai galiba ne ma kogo za ka iske in dai kwari ne ratayen ta kai ake ajiye ta haka saboda da a nan ka shi ake ta kawai ga ta ga hannunsa ina rabkewa yanka zai ko faɗa yake haka nan da yau ƙasa tana haka shi na kwantar da kai da yanka kada inda ka ga mutum babu layu ma sosai tare da shi babu kaza kai wuka fa sana nan <laughs> mugu ne ina rabkar kaɗai da yanka an ta kona ma'arajalin halfahu tana tambaya kamar yanzu dai ga ga malam Umar ga kayan shi ina jaka yan sabbin sana jaka fa ta ga ya jira ina wani wani ka mana wuka karshen ta babu bai zirhu hatta ya atiyahu har ya zo masa Abdullahi ina wukarka na yi ja bacci ma yi na yi ina wukarka wuka wuka babu bai ma san yana muke ba kaga duba ga wukan nan ina take aha duba bacci kake yi sa baka san ma me ake magana kai ba kusan kowa dai da zango ba idu ga tashi na zango ina ka akwai yashi an bude magata can na rangota mai kafir ma daukan shi to kaga ba a sakewa a yin abu na da abu ya tashi kawai sai kai amfani da shi ba ke da da laramin fensir da laramin fensir hatta ya ta yana jira ya zo to kaga wannan akwai sakaci au a gulamihi ko kan tana tare da yaron shi Wala ya kharija sakina min kharjihi na farko bai iya hido da wukan daga kurjinsa ba daga kuben ba wala yudrikuhu man kana ma'ahu sakinu wani mai wuka bai same shi ba hatta ya katulal kalbu saida karen nan yana ta murguza naman nan yana ta ɓata shi awal bazo aw ya muta wa in adalal kalbu idan karen ya bashi da ya maƙe shi tafiya bashi wal babu anhu qala malik la yakuluhu da ce da ya make shi yana motsi ya tafi ya bashi ka ga mutuwa yi amma da ya ci gaba da wajiga shi habbe shi ya zo yana wajiga shi to wannan in ya kashe shi za shi amma in ya rabu da shi da ransa kuma ya zo ya mutu to me shi ba da shi ba don ya yi sakaci لا يقول لأنه قد أدركه حيا يا سامي شي لري سكتن نصر ولو شاء أن يذكيه دا يا غدا من ينكش ذكره إلا أن يكون أدركه سي إن دا يتدشي وقد أنفذ الكلب مقاتله كارن يا رجا يا أي وتد مكسنسا فلا باس أن يأكله لأن ذكاته ينكاشها هنا ليست بذكاته قال ولقد سألت مالكا عن الصيد نتنبي مالك كم فروتا يدركه الرجل وقد أنفذ الكلب مقاتله كارين يا أي أيوة، وتد مكسنسا أو الباغ فيفرط في ذكاته يا سكاشي ينكاشي ويتركه حتى يموت أيأكله قال نعم لا بأس بذلك وليأكله يا إسحاق